الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka da barka mu da sake saduwa a yau biyar ga watan zulqa'ada 1443 bayan jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma daidai da biyar ga watan ah, June 2022 za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai suna Kitabu Usulul Iman na Sheikh Muhammad bin Abdul wahab a karatu mu na karshe mun kawo karshen babin da malam yake yin wasiya da riko da littafin Allah saboda ka yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga sabon babi inda yake cewa babu hukukun nabi Eh, wannan babu zai magana kan haƙoƙin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shakka kowane musulmi ya yi imani da Allah ya yi imani da manzansa kuma ya kamata kowane musulmi ya san cewa manzan Allah yana da haƙoƙi a kansa malamai suna dunkule haƙoƙi manzan Allah a cikin abubuwa guda hudu suna cewa fa'atuhu fi ma amara shine kai masa biyayya a cikin duk wani umurin da yayi wa tasdiquhu fi ma akhbara kuma ka gasganta shi a cikin duk wani labari da ya bada wanzu bamu ba mu labarai game da allo da suka gabata iya kuma ba mu labarai game da awon da za su faru nan gaba irin kamar su sa'a awon da za su faru kafin alamomi tashi alkiyama na kuma suka ce eh, <clears throat> wajisna bu ma na ha'ani wa zajar kuma wajibi da mutum ya nisanci duk wani abu da manzo Allah ya hana ya yi gargadi a kai sannan kuma abu na karshe shine wa Allah yu'badallah illa ma shara karka bauta wa Allah sai ta a shari'an annan Muhammad ana ka bi sunansa waɗannan abubuwa guda hudu su ne a dunkule manya daga cikin haƙoƙin a manzo Allah akan mu akwai wasu haƙoƙi kuma amma da waɗannan su ne manyan saboda haka waɗannan abubuwa ne shine zamu ga malam yayi bayani akan su a cikin ayoyi da hadisan da zamu karanta malam ce wa qaulillahi ta'ala fa Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu atii'u Allah wa atii'u rasula wa ulil amri minkum Allah ya kuran da kuka yi imani ku yi biyayya ga Allah ku yi biyayya ga manzansa wa ulil amri minkum kuma ku yi biyayya ga majibinta al'amura a cikin ku ulil amr sune to shugabanni masu mulki da kuma malamai duka kuna cikin ulul amr ya kamata a yi musu biyayya aya ta gaba yace wa qaulillahi ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'u rasula la'allakum turhamun Allah ya ku tsaya da sallah ku ba da zaka ku yi biyayya ga manzo domin a yi maku rahma kenan waɗannan abubuwa su ne sabuban suna daga cikin sabuban samun rahma Allah a nan duniya da lahira aya ta karshe da mala ya kawo ya ce wa kwallon lahi ta'ala wa ma ta kuma rasulu ba ku zo duk abin da manzo ya ba ku ku karba wa ma na haku ma'anahu fantahu duk abin da kuma ya hane ku ku bari waɗannan ayoyi duka suna tabbatar mana da muhimmancin biyayya ga manzan Allah ina ba ta gani saboda haka dole musulmi ya yi biyayya ga manzan duk abin da mutum ya ji labari manzan Allah ya fada to ya kamata ka ce samina wa asana kawai ko da ko baka gan abun karara a rubuce a cikin Qur'ani ba matuka ya tabbata daga manzan Allah to ya kamata ka yi biyayya shi yasa wannan ayan ta karshe da muka karanta nan wa ma kuma rasul fakhudhu idan ka je tafsir ibn kathir karkashin wannan aya ya kawo wani hadisi hadisin abdullahi ibn mas'ud inda wata rana abdullahi ibn mas'ud ya tara jama'a yana ce masu Allah ya la'anki mata masu eh, alwashimat mata masu menene masu tsage fiskokinsu su ne washimat masu yin tatu kusan tatu ko? yawa yace wal mustaushimat kuma matan da suke nema a yi masu ya sake cewa da kuma al su ne mata masu haske gashin gira yace al-mutafallijat da kuma mata masu yin wushiriya duk waɗannan matan Allah ya la'ance su ya al-mughayyirat halkala, masu neman su canza halittar Allah wanda magana da abu ibn ya yayi sai ya kai kunne wata mata ana kiranta umu yaku sai ta zo wurin abdullahi ibn ah, mas'ud sai ce kai ne na ji labari kana fadin kaza da kaza da kaza Ya ce e me zai hana min fada bayan yana cikin alkur'ani kuma manza Allah ya fada sai ta ce mashi yana cikin alkur'ani yace eh. Ta ce ni fa gaskiya na karanta alkur'ani daga bango zuwa bango ban taba cin karo da wannan abu ba sai ce mata in dai har kin karanta alkur'ani daga bango zuwa bango to in ki karo da shi sai ke ce baki fahimta ba kun gane wannan yawa sai ya karanta mata yace baki ga fadin Allah subhanahu wataala ba wa ma ataakum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu kuma manzo Allah ya tabbata ya tabbata wannan magana sai zaman to umurni manzo Allah ya yi daidai da umurni Allah subhanahu wataala da ya fada mata wannan magana sai ta ce mashi to ni kuma ina zato kai ma iyali ka tana yawan da abubuwa da kake fada ya ce mata ki je gidana ki je ki duba ta tashi ta tafi gidan shi da ya je ta haɗu da iyali zagan ba haka take ba ta sake dawo wurin shi ta ce na je na duba ban san komai ba sai ya ce mata da ce kin same ta a yin da kika fada to da ba za ta sake zama da ni ba har abada mun ga wannan a kana wajibi ne a kanmu mu kanmu mu yi ma manzo Allah biyayya haka nan kuma mu tarbiyatar da iyalanmu akan su biya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yaranmu da iyalanmu ya kamata ka nuna kashi ranka ga iyalanka idan suka yi wani abu da zai saba karanta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam komin soyayyanka gare ta ya kamata ka nuna mata cewa inda abu ya tafi umarnin manzo Allah ne to akwai jallayi ba a zuci ina fata mun gane in ta saba maka kai za ka yi yabewa amma in ya shafi abin da ya shafi addini to wannan babu wasa bane haka ya kamata mu targantar da iyalinmu na'am daga nan kuma wala ya kan hadisi yace an abi ta radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah abu hurairah yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace umirtu an uqatila an-nas manzo Allah yace an umurce ni na yaki mutane Wa ya umurce shi Allah subhanahu wataala an umurce ni in yaki mutane har sai sun shaida babu abun bauta da gaske sai Allah wannan hadisi da yawa abokan adawa musulmai suna canza fasara wannan hadisi suna cewa ko annabi ko ya ce an umurce shi da ya kashe mutane ina wata mugane da ya kamata mu fahimtar da su cewa akwai bambancin tsakanin mukatala da katlu a larabci ma'ana wannan bai ce a umirtu an aktulan nasa ba cewa ya umirtu an ƙoƙatilan na akwai bambanci tsakanin ƙoƙatila da kuma aktul in ka ce ƙoƙatilan nasu mana in yaƙi mutane in ka ce aktulun nasu mana in kashe mutane za ka iya yakan mutum ba tare da ka kashe shi ba ko ba kuma ne zai yi waka za ka iya takura ma mutum kan masa masa har sai ya bi umarninka za shi ka yake shi amma kuma ga kashe shi ba shi yasa Allah ya cikin alqur'ani wa in ta'ifatan min almu'minina qatalu fa aslihu bainahuma ko baka bane idan wasu kungiyoyi guda biyu a cikin mu'minai mu'minai ba wai kafir bane mu'minai suka yi suka yaki juna Allah ya fa aslihu bainahuma ko yi sulhu tsakanin su yace fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra me za ku yi idan daya daga cikin su yana nema yayi ta'adanci akan ɗayan bangaren me za ku yi yace fa qatilul ladhi tabghi hatta tafi'a ila wala ku yaki wannan kan take neman ta yi har sai ta dawo zuwa ga gurin Allah idan aka je ku bin mana mu je mu kashe su ba ba ka wani ai musulmi ne su ina ba ta magani saboda haka za ka yi yakan mutum ba tare da ka kashe ba shi yasa jihadi a musulunci akwai sharuda idan aka ce an fita jihadi ba wai ana nufin nan da nan a afta kan kafin a fara kashe su ba bal sai an yi masu wali sai an yi masu sai za su karbi musulunci ko za su karba in suka ce ba su karba to sai an yi masu sai su biya jizya in sun biya jizya za mu kyale su su ci gaba da su ma su ci gaba su tabbata kan kafircin su wanda za su biya jizya saboda haka akwai sharuta da dama kafin ma a fara kashe mutane a cikin jihadi saboda haka Allah bai mutum manzo Allah da ya kashe mutane ba yace umirtu an uqatila nan. Allah ya umarci ni da na yaki mutane har sai sun shaida babu mu bauta da gaske sai Allah yace wa yu'minu bi wa bima jitu bi haka kuma har sai sun yi imani da ni da kuma da abin da na zo da shi yace fa idza fa'alu zalika idan suka aikata wannan asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha idan suka yi wannan to sun kubutar da jinin su da dukiyar su daga gare ni sai dai hakkinta ina fata mun gane sai dai hakkinta mana idan suka yi kisa to dole su ma a yi musu tifasi a kashe su idan kuma suna da dukiya dole su biya haƙƙin shari'a kan wannan dukiyar shine zakka wannan shi abin da yake nufi yace wa hisabuhum ala Allah azza wa jalla hisabinsu kuma yana wurin Allah mana Allah bai umurce ni da mu bincike abin da yake cikin zukatan mutane ba idan mutum ya zo ya ce maka na yi imani da Allah na yi imani da manzansa kawai sunan shi musulmi ina ba ta gane menene a cikin zuciyarsa da gaske ga kuma da gaba wannan ba ruwan mun ba shi da Allah ya rage nashi da Allah mu kawai za mu yi hukunci da abin da ya bayyana yace rawahu muslim walahuma an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah ya ce salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman akwai guda uku duk wanda wanda wadana ba guda uku suka kasance a cikin sa to wannan hakika ya samu zakin imani ya samu dadin imani menene wadana ba guda uku an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma idan ya to Allah da manzansa sun fi soyuwa zuwa gare sama da wanda sama da wannan ce su wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah kuma ka so mutum ba dan komi ba a face saboda Allah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id an qadahu Allah minhu kuma mutum ya kiyamaci ya koma cikin kafirci bayan Allah subhanahu Taala ya tsira da shi daga gare shi kama yakrahu an yuqza fil nar kamar da zai kiyamaci a jefa shi a cikin wuta saboda haka duk wanda ya hada wannan awwa guda uku to a shi ka wannan ya ji dadin imaninsa yace wa anhu marfu'an la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in manzo Allah yace da daga cikin ku ba zai yi imani cikakken imani ba wannan wannan la yu'minu nan malamu suka ce nafiyul kamal ne kawai ana kore imani ga baki da zuciyanka ba ana ana kore cewa imani sa bai cika ba ba zai yi cikakken imani ba hatta akuna ahabba ilai min waladi har sai na zamanto yafi so so na sama da ɗansa wa walidihi da kuma babansa wannan sai ajmai da kuma mutane gabaki da ya zamanto zaka fifita manzo Allah akan kowa a duniyar nan har da kanka ma ina ba ta magana sai yace wa anil miqdad bin ma'adi karbin al-kindi radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yushiku rajulu muttakiyan ala arikatihi Ya ce an kusan samu wani zamani ya kusan zuwa da zaka samu ar-rajulu muttakiyan ala arikati san mutun yana kishin gide akan kujeransa ya zauna yana shan iska yuhaddathu bi hadithi min hadithi sai a zo a bashi labarin wani hadisi da cikin hadisai na a ce ga abinda manzo Allah yake ga abinda annabi yake fa yaqulu sai shi kuma yace na wa bainakum kitabullah azza wajal tsakaninmu da ku kawai ne littafin Allah mana Qur'ani ne kawai fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu abinda muka samu a ciki na halal mu ma mu halalta shi wama wajadna fihi min haramin haramnahu abinda muka samu a ciki na haramu za mu haramta shi shikenan banda wannan kuma ba rom da wani magana hadisi kuma manzon da ta'ala ku sarara wa inna ma harrama rasulullahi mithlu ma harrama Allah lalle abinda manzo Allah ya haramta kama abunda Allah ya haramta ne shi saboda haka duk wanda ya zo yanzu na kamar da akwai wasu kungiyoyi da suke ce da kansu qur'aniyun wai su ba ruwansu da wani hadisi suna cewa kala kato subhanallah wai zala ne suke kiran kato ah, irin waɗannan mutane suna kan bata babu shakka kuma ba ba bal idan muka yi masu hukunci da cewa kafirai ne ba su yi kuskure ba ina ba tangar saboda ne la ilaha illallah muhammadu rasulullah ina ba tangar saboda ba da za a yi ka zo ka ce ka ware annabi muhammad daga la ilaha illallah saboda ka yi waɗannan mutane sai dai muhimman fata Allah shi ne su amma dai tabbas ba su akan musulunci ina ba ta gane kuma manzala ce ala wa inna ma harama rasulullah mislu ma harama Allah abinda manzala ya haramta kama abinda Allah ya haramta ne saboda dole mu yi imani da su ga baki daya shi yasa Allah yake ce mana cikin a ayoyi da dama Allah yana cewa in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ko ba ka bane saboda haka inda har kuna son Allah to ku bi manzo Allah to wannan shine saboda haka waɗannan kadan daga cikin haƙƙoƙi manza Allah a kanmu. sai babu na gaba mallan ce babu tahribihi sallallahu alaihi wa ala luzumi sunnati wa targhibi fi zalika wa tarki al wa tafarruki wal ikhtilaf wa tahdhir min zalik yace tahribihi ala luzumi sunnah mana zai magana akan yanda manzo Allah yake zaburar da mutane akan su lizinci sunna wa targhib fi zalika kuma yanda yake kodarta da mutane akan haka wa tarkil bid'a da kuma su bar bid'a wa tafarruq da kuma eh, rabuwan kai wal ikhtilaf da kuma sabani wa tahdhir min da kuma yanda yake gargadi ga barin yin haka aya ta farko da malai kawo yaje wa fadillahi ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira allati hakika kuna da abun koyi kyakkyawa a cikin manza Allah wannan ya zama to ga wanda ya kasance yana fatan hazuwa da Allah da kuma ranar karshe wa zakar Allah kasira kuma yana ambaton Allah da yawa saboda kuna da kyakkyawan misali kyakkyawan abin koyi a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qawlihi ta'ala aka da kuma fadin Allah subhanahu wa ta'ala innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi Allah ce lallai waɗanda suka rarraba addininsu wa kanu shi'an kuma suka kasance kungiyoyi kungiyoyi daban-daban lasta min fi ba ruwanka da su wa qawlihi ta'ala aka na kuma fadin Allah subhanahu wataala shara'a lakum min ad-din ma wasfa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka Allah shara'a lakum min ad-din Allah ya shar'anta muku irin addinin da ma wasfa bihi nuhan abinda yayi wasiyaci da shi ga annabi nuhu wallazi auhayna ilayka haka na kuma abinda muka yi wahayin sa zuwa gare ka kai annabi Muhammad wa ma wasaina bihi Ibrahim da kuma abinda muka yi wasiyyaci da shi zuwa ga annabi Ibrahim wa Musa da Musa wa Isa da kuma annabi Isa menene wannan wasiyan an aqimu dina shine cewa ku tsaya da addini wala tatafarraqu fi kuma kafura rabu a cikin shi sura wadannan ayoyin duka suna karantar da muhimmancin hadin kai tsakanin musulmai amma kuma za mu hada kanmu ne akan karantarwar alqur'ani ina ba ta mun gane babu hadin kai akan wannan cin alkur'ani idan muna son hadin kai shine kawai mu aje alkur'ani mu aje sunan manzo Allah mu bi su kawai shi da haka za mu hada kanmu saboda mai addinin annabawa gabaki da addini guda ne shi yasa ya kawo wannan ayar tun daga annabi Nuhu har zuwa ga annabi Isa har zuwa ga annabi Muhammad addinin su guda da ne dukkan sun kira da zuwa ga aqida guda da walqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu tawagut wannan shi na fada annabawa gabaki da suka suka kira mutane zuwa gare shi wa an al-irbad bin sariya radiyallahu anhu qala irbad bin sariya Allah kara masa yarda yana cewa wa'azana rasulullahi maw'izatan baligatan yace manzo Allah yayi mana wazi maw'izatan baligatan wazi ne isarwa zuwa ga zuciya saboda wannan wazin zarafat minha al-uyun idanuwa sun zubar da hawaye wa wajilat minha alqulub zukata sun tsorata fa qala qa'il sai wani mutum ya fada yace ya rasulullah ya kai manzo Allah ka anna hadhihi maw'izatu muwaddi'i muwaddi'i kaman wannan wa'azin mai ban kwana ne fama ta'haduhu ilaina wani wasiya ne zaka yi mana fa qala sai manzo Allah yace usikum bi taqwallah ina maku wasici da tsoron Allah wasami'i wa ta'ati da kuma ku ji kuma ku bi mana ku yi biyayya ku ji ku saurari kuma ku yi biyayya ga shugabanninku ya ce wa in kana abdan habashiyan ko da wannan shugaban naku bawa ne daga habasha ya ce fa innahu man ya'ish minku saboda duk wanda ya rayu a cikinku fa sayara ikhtilafan kathiran zai gan sabani masu yawa idan haka ya faru ya zai yace fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di idan haka ya faru to ku da suna ta da kuma suna khalifofi shiryayyu bayana ku biha ku yi riko da ita wa abu alaiha bin nawaji ku kize su da menene da hakorinku annawaji shine fika wa in mu wa muhdathatil umur ina maku gargadi da abubuwa sababbi da ake da aka kirkiro wasu a cikin addini al'amura sababbi fa inna kullu muhdathatin bid'a to duk wani sabon lamarin da aka kirkira bid'a ne wa kullu bid'atin dalala kowane bid'a kuma bata ne rawahu abu dawud wa tirmidhi wa sahahahu ibn majah yace wa fi riwayatin lahu laqad taraktukum ala al-bayda manzo hakika na barku akan hanya da yake fari ne lailuha ka nahariha wannan hanyar daranta kaman rananta ne la yazigu anha ba'di illa halik babu wanda zai karkace daga wannan hanya a bayana a fate halakakke ne shi wa man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kabira duk wanda ya rayu a cikin ku to zai gan ne da yawa ce kuma zakarahu bi ma'ana sannan kuma ya ambaci wannan hadisi zuwa karshe saboda haka wannan hadisi yana karantar da muhimmanci riko da sunan manzo Allah da kuma sunan sahabansa ina fata mun gane sunan manzala da kuma sunan sahabansa ko raka ko da mun ga akwai sahabanin da yawa cikin mutane mu yi kokari mu fahimci menene karantarwa manzo Allah da sahabansa mu bi wannan kamar da malamu suke cewa babu yanda za a yi wani ya zo yanzu nan ya ce ya fahimci wannan addini sama da sahabban manzo Allah ba zai yiwu ba su ne suka yi karatu a gaban manzo Allah su ne suka ga manzo Allah yayi aiki da alkur'ani a aikace a gabansu suka yi koyi da shi saboda ka ba yanda za a yanzu nan wani ya karanta wani aya ya ce ya samu wani sabon fasara wanda sami ba su santa ba ba zai yi wannan ba yana ba don gane saboda haka ko da mutum ya karanta wani aya ya yi masa tawili yana so ya karfa hujja da ita akan bidansa za mu ji ba mu yadda da wannan fasara ba saboda mai inda wannan shine fasaranta da sahabai sun yi yana ba don gane na saboda ka dole mu bi sunan manzo Allah da sunan sahabai yace wali muslimin an jabir radiyallahu anhu haka kuma muslim ya rasu daga jabir Allah ya karama masa da kala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ba'd fa inna khayral hadidi kitabullah wanzan yace mafi alkhairi magana shine littafin Allah wa khayral hadi hadi muhammadin mafi alkhairi shari'a shine shari'a nan muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdathatuha mafi sharri al'amura shine abubuwa sawabi da aka girgire su a cikin addini wa kullu bid'atin dalala ko da bid'a kuma fata ne walil bukhari an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba an zace dukkan al'ummata za su shiga aljanna sai wanda yake kila wa man aba aka ce wane ne zai kiyaye shiga aljanna qala man zalati man ata'ani dakhala aljanna duk wanda ya mun biyayya zai shiga aljanna wa man asani faqad aba duk wanda ya saba mun kuma to wannan yaki shiga aljanna ne saboda haka in kana son aljanna to kabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace walahuma an Anas radiyallahu anhu qala جاء ثلاثة رحب إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك يجي wasu mutane uku sun zo wurin matayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin nabi sun zo da su yi tambaya akan ya yanayin bauta annabi yake ya yake bautawa Allah cikin gida wallamma ukhbiru da aka ba su labarin yin abubuwa da manzali yake a gida na bauta wallamma ukhbiru biha ka'annahum taqalluha sai zo to kaman sun rena ta suna gani karancin waɗannan ayyukan ibada da manzali yake a gida fa qalu sai suka ce wa aina nahnu minan nabi ta yaya za mu hada kanmu da annabi qad gufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara ai shi an riga an yafe masa abin da ya gabata na zunubansa da kuma abin da ya jinkirta to shi yasa bai damu ba yake yi waɗannan karanan ayyukan bauta mu ya kamata mu kara tunda mu ba mu da wannan garanti a wurin Allah ina fata mun gane wannan fa qala sai da daga jinsu yace amma ana ni fa fa usalli layla abadan zan dinga sallah da dare gabaki da zan raya ga gabaki da sallah har abada ba zai bashi kuma ba wa qala al-akhar wani kuma ya sake ce ana asumun nahara wala uftir ni zan dinga yin azumi a kowane yini ba zan ajiye azumi ba wa qala al-akhar wani kuma ya sake ce ana a'tazilun nisa wala atazawwaju abadan ni kuma zan nisanci mata ba zan yi aure ba har abada duka saboda bauta ga Allah wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya zo zuwa zuwa wurin makala sai ce antum allazina qultum kaza wa kaza ku ne wadanda suka kuka bari kaza da kaza amma wallahi inni la akhshakum lillahi wa atqakum lahu ta amma ni fa wallahi ni ne na fi ku jin tsoron Allah na kuma fi ku takawa lakin ne asumu wa ufir amma kuma duk da haka ina azumi ina ajiye azumi ba kowane rana nake azumi ba wa usalli wa arkud ina salla da dare kuma ina yin bacci bana raya daren ga baki da tun daga fadon tun ga bai sallar shi har zuwa ba ina sallah ba haka nake ba ina sallah kuma ina bacci wa atazawwaju nisa kuma ina auren mata kamar rajiba an sunnati laysa minni duk wanda ya ki sunna ta to baya daga baya daga gare ni saboda haka dole ne kusanci a wannan hadisi ma suka ce tun a zamaninta aka samu wasu suna neman su wuce gona da iri manzala ya fahimci haka ya jawo hankalin su ina fata mun gane addini musulunci addini ne addinin wasafiya ne saka ta take ina fata mun gane komai duk wani umarni a shari'a za ga ba a so ka yi sakaci ba a so kuma ka wuce iyaka ina fata mun gane shi yasa akwai misalin wannan da yawa cikin alkur'ani Eh, wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtu wa kana bayna zalika qawama ba ga bane wannan shine sifa mu ne idan za su ciyar ba su barna da kudi haka kuma ba su da rawa su kame wa kana bayna zalika qawama suna saka saki ne sakana haka ina ba zan gane wala tajhar menene eh, wala tajhar fi salatika wala tukhafid biha in ka yi karatu karka daga murya sosai ka damu mutane haka da kuma karka kara murya ka yi kasa da yawa idan mutum tsakiya akwai abubuwa da yawa haka saboda haka shi yasa manzo da yake musu ba a so ku wuce gona da iri a harkar ibada ina fata mun gane yace wa ana abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada al-islamu gariban manzo yace musulunci fa ya fara ne kamar abun wato bakunta kamar wani abu abun bako wa sayaudu gariban kama bada nan gaba zai koma abun bakunta kamar da ya fara yace fatuba ba. ghuraba yace farin ciki ya tabbata ga waɗanda za su fantu da bakunta ina fata mun mana musulmi da farko ta fara ne mutane suna kiyaye mutane da yawa ba su ba su yarda da ita ba 'yan kadan da suka bi manzo Allah haka nan haka nan haka nan har aka zo aka yi yawa to nan gaba kuma haka za a koma musulmai kuma za su sake yin karanci kuma mutane za su dawo kuma suna gani a jihun jini kamar wani abu sabo kamar da wani abu da ba su sani ba to a wannan lokacin in kana raye to ka yi kokari ka sifan ka rike wannan Kar kakka ce saboda mutane da yawa ba su bi ba ni ma ba zan bi ba wannan shine kuskure da wasu suke yi suna suna ma abu hukunci ne da da jama'a wannan ba haka bane fal idan ka lura da jama'a gali za ga ma duk sanda aka yi aka samu jama'a da yawa kan abu galibi ba kan gaskiya suke ba asalin masu bin gaskiya za a ba su da yawa shi ta Allah ke cewa wa in tuzi akthara man fil ard nuna ka an sabil da za ka bi mafi yawan mutane da suke bayan ka za su batar da ka daga hanya saboda haka kar mutum ya la'akari da yawa ina fata mu gane mu yi la'akari da abin da ya dace da karantarwa Allah da manzansa cewa an Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu ma qala qala rasul sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bihi manzo Allah yake yace babu da daga cikin da zai yi imanin cikakken imani har sai ya zama son ransa ya bi na zo da shi yace rawahu al-bagawi fi sharh sunna wa sahahu an-nawawi imam nawawi ya rawaito wannan hadisi cikin arba'un nawawi kuma ya inganta shi amma dai ibn rajab a cikin sharhin sa ya raunana isnadin wannan hadisi ina mata magana ya rauna wannan isnadin isnadin wannan hadisi amma dai ma'anar hadisin ya inganta isnadin ne yake da rauni amma matanin ya inganta babu yanda za a yi zama tana da imani har sai son ransa ya bi abu da manzan Allah ya zo da shi ina fata mu sai ce wa anhu aidan qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ta wannan hadisi la ya'yanna ala ummati kama ata ala bani isra'il Ya ce al'ummata za su fuskanci irin abinda banu isra'ila suka fuskanta hazwal na'ali bin na'ali. za mu yi kusa-kusa da su kamar kusancin takalmi da takalmi mana irin abin da ya faru da su mu ma za mu fuskanci irinsa har mu yi kusa da su kamar kusancin takalmi da takalmi yace hatta in na fihim man ata ummuhu alaniyatan ka na fi umarci man yasna'u zalik Allah ya yi yace har hatta in na fi har in ya kasance a cikinsu a cikin banin Isra'il man ata ummuhu alaniyatan idan an samu wanda yayi zina da mahaifiyarsa a baina jama'a la kana bi ummati man yasdu zalika to sai an samu wannan cikin umma al'umma ta shi ma ya aika tayar wannan yace wa inna bani isra'ila iftarakat ala 72 milla lalle bani isra'ila sun raba addinin su gida 72 wata taftariku ummati ala 73 milla haka na kuma al'umma ta za su raba addinin su gida 73 yace kulluhum fi nar dukkan su suna cikin wuta illa millatan wahida sai dai guda daya kawai cikin su qalu suka ce man hiya ya rasulullah su wane ne waɗannan Zan ce ma ana alaihi wa ashabi su ne waɗanda suke kan abinda ni da sahabbaina muke kansa saboda haka duk wanda yake kan karantarwa annabi da manzo da sahabansa to shine akan gaskiya duk sauran kungiyoyi duka a cikin fata suke ba ruwanmu da suna da suka kira kansu ina fata mu gane lamarin ba ta suna yake ba ana la'akar da hakikanin aikin da suke yi ne ga idan aikinsu ya dace da karantarwa annabi da sahabansa to shine shike su ne kan gaskiya amma ko da sun ce su ahli sunna ne amma kuma suna abin da ya saba karantarwa annabi to ba ahli sunna ba ne ina mata muka ne ke za manzala bai kira suna ba bai ce sunan ahli suna ba bai ce sunan izala ba bai ce sunan dariga ba yace ma ana alaihi wa ashabi wanda yake kan abin da ni da sahabi nan muke kansa shike na kawai mana abu a aikace ake so ba wai a suna bane ina mata muka ne wani muslimin an ba lokaci ai na <laughs> ga babin da dan yawa ne <laughs> masu eh, su ci gaba mai ruwan zawa ta inda zawa ya zama mai tafi kuma bari mu karanta ka dakila yace wali muslimin aka kuma imam muslim ya rata an abi hurairah radiyallahu anhu marfu'an yace man da'a ila hudan wanda yace wanda ya kira zuwa ga shari'a kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu to yana da lada irin ladan wanda ya bi shi akan wannan shari'a da ya kira zuwa gare shi la yanqusu zalika min ujurihim shay'an wannan ba zai rage wani abu da cikin ladan su ba ba za ce saboda wani yazo yayi imani ya bi ya bi kaka wannan za rage ladan ka ne a bashi a kana da cikakken ladan ka shi ma da ya bi ka kan wannan shari'a shi ma da cikakken ladan sa wa man da'a ila dalalatin wanda kuma ya kira zuwa ga bata kana alaihim min al-ithmi mithlu asan man to yana da laifi irin laifin waɗanda suka bi shi akan wannan wannan batar la yankusu zalika min a shay she'an. wannan ba zai rage komai ba daga cikin laifukan su saboda wannan yana nuna mana ya kamata mutum ya kiyaye abin da zai aikata ko mutane da yawa waɗanda sun rasu kamata a ce an rufe fayil dinsu in ma har za a kara musu wani abu ilmi lada za a kara wasu amma bayan sun mutu suna nan har yau suna samun laifi saboda mai sun kira mutane zuwa ga fata sun sunanta bata a cikin al'umma kuma har yau ana yi duk wanda ya yi kuma suna da commission na wannan abin da aka aikata kuma ka wannan abun hasari ne ina fata maka ne ya kamata mu kiyaye wannan abu yace wallahu ana abi mas'ud al-ansari radiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi fa qala wani mutum ya zo wurin annabi sai yace innahu ubdi'a bi fahmilni yace lallai ubdi abi mana raqumina yi rauni shi mana ubdi abi mana raqumina tayi rauni ba za ta a tafiya ba sai ce mamun manzo Allah fahmilni ka dauke ni akan rakuminka ko kuma ka bani wani raqumi da zai dauke ni shi da tafiya da shi fa qala ta manzo Allah ma indi ban da shi fa qala rajul wani mutum na wurin sai mutumin yace ya rasulullah ya ga manzo Allah ana adulluhu alaman man zan nuna mashi wanda zai dauke shi ko kuma ya bashi rakum da zai dauke shi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam zalati man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili duk wanda yayi nuni zuwa ga wani aikin alkhairi to yana da ladan irin ladan wanda ya aiki yayi aiki da shi kaga shi wannan yanzu ba shine yake da abun hawan da zai ba wannan mutumin ba zai je ce ma wani ne da Allah ka dauke shi sai wannan ya dauke shi kaga to amma tunda shine ya kawo wannan shawara aka yi to shi ma na wannan ladan ina fatan gane shi ne dalla ala khairin wa mithlu ajri fa'ili na'am yace wa an amru bin auf radiyallahu anhu marfu'an man ahya sunnatan min sunnati manzalati duk wanda ya raya wata sunna daga cikin sunna na qad umitat ba'di irin sunnan da an an kashe ta a bayana mana sunna ce daga cikin sunan manzala amma kuma an kashe ta mana mutane sun daina aiki da ita duk wanda ya zo ya raya irin wannan sunnan fa inna lahu min al-ajri mithla ajri man amila biha min an-nas to yana da lada irin ladan wanda yayi aiki da wannan sunan da kin daga cikin mutane yake la yanqusu min ujurin nas shay'an wannan ba zai rage komai daga cikin ladan mutane wa man ibtada'a bid'atan duk wanda ya kirkiro wani bid'a kuma la yardaha Allah wa rasuluhu wanda Allah da manzansa ba su yarda da ita ba fa inna alaihi mithla ismi man amila biha min an-nas yana da laifi irin laifi duk wanda ya aiki da irin wannan bida a cikin mutane la yanqusu min asamin nasu sha'al wannan ba zai rage komai ba a cikin laifukan mutane saboda haka kagan wannan hadisin mala ya kawo wannan ne domin wannan ne zai fassara maka sauran hadisai da suka zo da irin wannan lafazi akwai hadisai da dama da suka zo da irin wannan amma kuma babu wannan kare umi, ta sa'di ina fata mun gane wanda yan bidiya suna kafa da irin kafa hujja da irin wannan hadisin za su manzala ce man sanna sunnatan fi islam duk wanda ya sunnanta wani sunna ya kawo wani abu sabo mai kyau a cikin addini to yana da lada da kuma lada wanda suka yi aiki da shi kaga sai ce ai shi ma ya kirkiro wani tarika saboda kan shi ma zama ta sunna wanda ya kirkiro wani wazifa wanda shi ma zama ta sunna wanda ya kirkiro wani jiki wanda shi ma zama ta sunna ba shi abin da ake nufi ba ba ana nufi ka zo da sabon abu ba shi ya ce man ahya sunnatan wanda ya rayar da sunna min sunnati qadi umita ba'd sunna ce tana na tabbatacce cewa zaman manzala sai dai kuma mutane sun na aiki da shi sai ta mutu ka zo kai bincike ka gane kai kokari ka raya wannan sunnan ina fata mu gane to wannan shi abin da ake nufi to idan kai irin wannan akwai sunnoni manzo Allah da yawa wanda mutane an manta da su ba a aiki da su kuma ina fata mu gane wannan wani lokaci ma za ka zo ka ga wani abu ka yi tunani sabo ne amma alhali kuma yana da a cikin sunan manzala sallallahu to irin wannan idan mutum ya yi bincike ya gano wani abun da manzala ya yi a zamanin sa amma kuma mutane sun na yi da misali yanzu nan mutum zai dauka ma kansa ya ce ni na dauki ma kaina zan yi kokarin in karantar da mutane a don shiga kasuwa mutane da yawa yanzu na aiko yanzu waye ke ga addu'ar shiga kasuwa kafin shiga a cikin wannan yanzu duk wanda ya san cewa yana tuna kafin da ya shiga kasuwa ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa hamdu yau shi wayo mai a zuwa karshe wannan addu'a waye ke wannan bai kawai amma kuma suna ne tabbatar ce bal akwai lada mai yawa kana lada miliyon ko ba ka aka ayi zabin wannan hadisin ba ta kuma mutane yi da mutum zai doki ma kansa yanzu da ce zan yi kokari in karantar da mutane har sai ji wannan misali a ce akwai mai da kaya kusa da kofar shiga kasuwa duk wanda ya zo shiga in ya gace wa musulmi wa wani ka ce kaza ina fatan kan in ka doka ma kanka wannan to in ya karanta kana da lada kai shi ma na da wannan ladan to shine wannan abu da ake nufi karaya sunnan da mutane sun sun sun sun shi shine ma'ana hadisi ba wai ka kirkiro sabo abu a cikin musulunci ba to bari mu da nurin saya bari mu karanta wannan hadisi na gaba sai mu saya yace wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu an karo daga ibn mas'ud radiyallahu anhu annahu kala yace ibn mas'ud yana cewa yace kaifa antum idza labisatkum fitnatun yace ya za ku kasance idan wata fitina nan gaba ya rufe ku gaba kida me yake nufi da fitina nan shine bid'a da sabani da rabuwan kai da sabo da abubuwa na bata abubuwa na haramu za a iya waye gari mutane su koma kawai ba su abin addini kuma kowa na abun yana abun da ya gan dama ne ko da yanzu mutum yana aiki na bid'a ko kuma yana aiki na haramu kuma ya zama normal kawai cikin gari to ya za ku kasance idan kuka waye gari Allah ya rufe ku da irin wannan fitna yace ya rubu fiha sagir irin fitnan da sagir yaro zai yi tarbiya ne a cikin ka tun yaro na karami ya yi tarbiya ne ya taso ne akan cewa wannan bid'a shine addini ba yana faruwa yanzu ba kagan yaro ya tashi duk tunaninsa wannan abun shine addini alharfin wa bane shine yarbu fiha as-sayyid yaro ya taso a cikin sa wa yahramu fiha al-kabir manyan masu tsufa akan wannan bid'an suna yi yace wa tutakhadhu sunnatan yajri an-nasu alaiha a doki wannan bid'an wannan fitinan ya zama to ita ce sunna wanda mutane suna gudanar da addini su akan ta fa iza ghayira min haje, duk lokacin da aka zo aka canza wani abu Allah ya rayar da mutane irin ko ahli sunna ku yi kokari ku canza wani abu daga cikin wannan batan kila ta ce turi kas sunnatu a lokacin ne mutane kuma za su ce ai waɗannan sun bar sunna kuma ji wannan mana bidiyon su ya koma ita ce sunna ku da kuka zo yanzu na kuna cewa a bari an ce ku ne kuka bar sunna kila sai aka ce ma Abdullah bin Mas'ud mata zalika ya ya aba Abdurrahman yaushe irin wannan abu zai iya faruwa ya ka Abu Abdurrahman kala sai ce idza kathura qurra'uhum idan zama to masu karatun ku sun yawa wa qalla uku, amma kuma malamai masu fahimta sun yi karanci wannan shine abu da yake faruwa yanzu yanzu muna yawaita hafizai amma kuma su san komai ba cikin alqur'ani bal yanzu za ka samu yaro hafizi ne amma kuma irin abubuwa da yake yi na haramu ko kai da ba hafizi ba za ka yi su ba ya faruwa yanzu ko kuma bari na'am saboda mai kwanakin ba na labarin wani yaro wanda wannan abin kullo abu yana damuna sosai wallahi a ce yaro hafizin alkur'ani har wanda yake zuwa gasar alkur'ani shine zai koma yana yaudara yan mata ya samu hotunan su tsirara yana tsadan kudi tsagarinsu kun gari wannan? wannan babu tsoro mana shi? a ce hafi zai alkur'ani shi ne ya koma aiko ni goji ma wasu ma ba su haka na ƙwasa wannan a ce ya yaudari yari ya ce yana son aure ki ne su ita ta soyayya har ya sa ta tafara ita kuma saboda wawu ya ba hankali tafara da wakan hoton jikinta tsirara ta tura mashi bayan ya samu da nan hotunan kuma ya zo kuma ya ce in baki tura mun kudi ba zan yada wannan abu a cikin duniya har a zo a kama shi da polis wannan ya faru ba ba wani labarin yake mada ba kagan ya zama to ya dai hada shi alkur'ani ne amma kuma babu fahimta alkur'ani Ba ya bin karantar alkur'ani akwai irin wannan da yawa ya zanya kowa yanzu iyaye sun mai da hankali su kawai saukan alkur'ani walima saukan alkur'ani walima amma yaran suna suna bin ladabin alkur'ani babu ina fata mun gane to irin wannan ne irin wadannan yaran ne za a ce sun karanta alkur'ani amma kuma cikin sauki yan bid'a za su wafce su ina fata mun gane shi yasa abdullahi na masu yace idza kasra qurra'ukum idan masu karatun ku sun yawa wa qalla fuqaha'ukum amma kuma malamai masu fahimta cikin su yi karanci yace wa kasurat amwalukum dukiyanku yayi yawa kuna da dukiya wa qalla umana'ukum amma kuma masu amana a cikin ku su kuma su yi karanci ba haka bane muke fuskanta yanzu ba waye kira amana yanzu nan yace wal tumisatid dunya bi amalil akhirah an koma ana neman duniya da aikin lahira aikin addini ne amma kuma an mada shi hanyar samun kudi ana neman duniya da aikin zahira yace wa tufqiha li ghairi din an koma kuma ana neman ilimi ba dan addini ba mana ba dan Allah ba shi abin da ke nufi ana neman ana karatu amma kuma suwar addini ba ana karatu saboda samun wani matsayi ko kuma samun wani abun duniya da sauransu idan aka aka waye gari irin wannan halin yi yawa cikin mu to kawai zamu waye gari Allah ya rufe mu da wannan fitina wanda babu wanda zai sa daga gare shi sai dai wanda wanda Allah ya shirar da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye mu daga irin wannan za mu sa anan abin makaranta dai Allah ba mu ladan sa inda muka yi kusura da ya kai mana subhanaka allahumma bihamdika shukran la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da ku tambaya za an ba alaikum Thank you. abinda ayan lakun dinukun yake nufi ina ba ta mu gani wannan ayan sautul kafin ya su karanto a maka ina ba ta mu gani a lokacin kafirai ne suke kokari su jawo manzo Allah ya zo ya bi addininsu? ina ba damgari ko dai ya bar addininsa ya zo ya bi addininsu ko kuma a hade baki da kamar da suka kawo shawara yau mu bauta ma Allahnka gobe gaba mu mu bauta ma abubuwa guma kanmu. ina ba damgari to shi yasa Allah ya hana shi yace la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'budu ina ba dangane zai yi a ce mu ga gabaki da yau mu bauta ma naka gobe mu dawo mu bauta wa nana wannan ba zai yi ba sai dai ku rike naku ni ma in rike nawa a fahimci ayan to ka ayan ta sauka a makka ne a lokacin musulmi suna da rauni ai babu jihadi a makka ina ba ta mun gane saboda haka tunda ba zai yi su yaki kafira ba wannan zamanin kuma kafirai suna nema su yaudare musulmi su zo su hade ko kuma su bar addini su ta ne sai lakum dinukum waliyadin ku ku yi naku ni ma yi nawa to amma bayan manzo Allah ya hijira zuwa Madina musulunci ta samu jindin zama ta samu daula ta yi karfi to ya zama to dole in dai har musulmi suna da karfi dole su kai jihadi waje su kira mutane zuwa ga Allah domin su daukaka kalma Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne mana hadisi ina fata mun gane wannan na'am tabbas yayu yayu yayu yi inda ku za ka samu wani wuri yanzu na kafin a shiga kasuwa ka rubuta wannan hadisin ka manne shi ka ce wannan shine addu'ar shiga cikin kasuwa duk wani musulmi da ya zo ce ya gani ya karanta kanar lada kamar da na ba ku shawara nan kwanaki ba na ce da mutum zai zo yanzu ya je ya yi sambol ina kallon magana da zuma da gudu da nayi wallahi ka samu sambol ka je makabarta yanzu na ka manna addu'ar da ake yi ma a yi kafin a shiga makabarta duk wanda ya zo shiga makaranta ya karanta shi kana lada ko kuma mutum yana yawa cikin yana wucewa da motarsa ya ga wannan alon ya tuna ya karanta kana lada in ka je saudiya haka suke yi duk wani makaranta ga wannan wannan ka kato a kofar shiga assalamu alaikum ahla diyarin al mu'min wal muslim wal muslim wa inna ila insha Allah bikum lahibun to a karshe aka a rubuce babba an rubuta da larabci an rubuta da translation sannan kuma aka fassara shi babban allo ne ake suke yi aikin ne aikin alheri ne matuka yana nan mutane suna karanta kan Allah ladan shi insha Allah so yana da kyau Allah ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh